assalamu alaikum masu kallon mu barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirin mu na rayuwata kamar inda kuka sani shirin rayuwata shiri ne da kan gayyato mutane daban-daban jagorori da mahukunta da 'yan kasuwa da kuma manyan mutane da suka bawa al'umma gudunmawa bakonmu dai in ba ku manta ba a shirin da ya gabata shine babban tsohon alkali kuma babban malami malam muhammad inuwa gaya malam muna maka barka da kasancewa da mu to wa alaikum assalam wa rahmatullah to malam a shirin da ya gabata ka ɗauko mana bayani game da yanayin yadda ka fara aiki na gwamnati har ka ba mu labarin irin yadda kalubale ka fuskanta na ya haɗa rikicinku da wani ɗan sanda wanda har alkali ya zo ya karbe ka to ban san karin bayani da za ka yi mana akan yanayin rayuwar aikin da ka yi kafin ka zama alkali ba eh, lokacin kafin zama alkali bankai ina ga na bar alkali na bar jisara a wata shida aka na ni alkali lokacin da na zo na ce ana interview din na zo wala jika wani aga masa ifa eh, tsara ce za ka iya na ce zan iya muka je muka yi na ci jarabawa to ban daɗe ina rijistara ba yawwa ban daɗe ina yi ba maga wanda mataimakin alkali ke mm. eh, ba waɗansu abubuwa dai anan da aka samu na matsala mm. eh. to idan muka koma bangaren aikin alkalanci bari mu fara da irin nasarorin da ka samu a matsayin ka na lokacin da kana alkali irin nasarorin da ka samu a lokacin aiki eh. to alhamdulillahi to kaman da sauran amma kuma sai in ga kaman na yabe kaina kuma ba a yin haka ko faɗan ni'ima Allah yawa eh, wato eh. ina alhamdulillah ina mai gode Allah ba alfahari ba mm. na zauna a garuruka da yawa mm. to na ji daɗin ayyuka kuma na zauna da mutane kuma mm. a kowane gari inda zauna ana da wani suna da babba zan manta ba idan lokacin da ina zakirai ana gamin ɗan gaya yawwa na samu wani kalubale wani lokacin akan wata shari'ar wani digaci akan bakin kogin dudduru nan na gaya mm. na kama wani digaci na daure mm. saboda haka sai aka kawo takarda da gidan sarki mm. cewa wannan shari'a fa wannan abin da aka yi ba daidai ba ne bai kamata a ci gaba da kama mutane ana daure su ba don sun noma a dajin gwamnati to wannan irin wannan da kuma wanda na yi a wata shari'a da na yi a kanta aka kira ni aka ci min mutunci a kulle ni a ɗaki wani shugaban malam manta ba shi ko akan shari'a ne na gado mm. wata mace ce da shikikinta dan uwanta uwa ɗaya uba ɗaya na basu na raba gado mm. na basu tana nema garin cika akwai aka kawo shaidun shaida mallaka da shaidun nasaba mm. wanda su da cewa eh mallakar ubansu ne wannan dukiya mm. kuma ita kuma shikikiyarsa ce kuma ubansu ya mutu ya bar kuma wannan gida mallakar su ne mm. saboda aka kawo shaidu akan haka na yankin hukunci na basu sai matarsa wancan ɗayan abokin kata ce ba ta yadda ba ta zo ta sassara wajen sai eh, na bata duk da haka sai da aka yi apel a shari'a kwat aka tabbatar da wannan hukuncin to da aka tabbatar da shi sai ta sake komawa na ce ta je ta ci gaba da gini tana gina sake zuwa ta sara mm. sai na ce a kulle ta mm. sai aka kulle ta mm. ran juma'a ne aka kulle ta sai na tafi kiyan aka neme ni aka rasa sai ran litinin <laughs> ta ji a jikinta to shine daga baya shi aka kira ni a ofis aka aka zage ni aka ce a zan haka wato ce shi kiki ya ce fa sai ce a'a to ai yar uwa sun ce yan uwarsa Allah ranka ne Allah ya raba gado ana cewa li zakar mislu hadzul unsayni mm. kuma sai ana ta gado yace ai shi ma yi mata hidima mata lace amma yi mata hidima wannan abu ne yi na kamata kawai mm. abu ne da bai shafi haƙƙi ba mm. yayi don kansa ne don mutuncin kansa amma ba zai hana ta haƙƙinta ta wata zo tana so a ce ba za a bata ba to wani yana daga cikin irin challenging da suka samu kuma ba na manta Allah yi wata shari'a ta wani a ina noman ne ta wata mace akan tare ne Mm. mutumin ya ce da ita isha da ita da aure yana ta yarta mm. saboda haka sai wata rana mun go ana kotu aka neman shi yake zo kotu mm. sai na sa wani masinja na sai ikamo min shi da ikamo shi sai na ce a kai shi kurkuku tun da ya ƙi zuwa yana kurkuku sun zo shari'a sai a ɗauko shi ai ya zo ni to saboda haka sai wani risara lawa sai ije ice ido ce yana neman belin sa ya so shi suna ce a'a ba za a ba da shi belin ba sai idanun sai ya ce ya ce to za mu duba mm. sai mota ta zo ni black maria mai daukan yan prison ba ta dauke su ba mm. aka ce mutumin nan fa yana ce haka mm. sai ce to da rijistaran da mutumin ya su dauko ta si a kai su kurkuku duka sai da aka kai su da ba aka roƙen da aka hana wannan ɗin shi kuma da kai shi kurkuku to irin waɗannan abubuwan dai da ba na manta akwai shari'ar waɗansu ta rigima ta addini da aka yi waɗansu wanci suka ce suna dame su suna damu su da salati mm. da jere a wajen zikiri kaba kaba kaba. Mm. a kawo musu aka aka yi faɗa dai mm. to waɗannan ma dai na yi musu sulhu na abin nan a cin ma dai nasara in ga duk da zauna to sai na yi suna ana gaya min alhamdulillah ba alfahari ba a wani gari ana gaya min eh, eh, eh, ana gaya min ɗan gaya wani wurin ana gaya min mai dara a ana gaya min laurje ɗaure uban kowa <laughs> eh, to da sauransu dai haka mm. abubuwa alhamdulillah ni ba kuma duk lokacin da na wuce mm. a garin da nake yi ba na mantawa akwai wani mutum da ya zo nake cewa a muna zaune sai ake cewa wata mace ta zo kotu ta zo ta ce ta yi iya yadda za ta yi ta ga ka kalle ta ma ba ka kalle ta ba ita ba ce sai mm. ce cewa wannan mutum ai wannan mutum ba mutum bane aljani ne mm. duk wanda na je gaban sa ya kalle ni amma bai kalle ni ba mm. akwai kuma wata ma da ta zo ne za ta yi bilin wata sauransu ta zo ta ce ka baka ana ce ai ba za a yi ba ke cewa ai taba taba ga mutum iya ta tsammani ne ba mutum bane irin wasar da aka samu akwai wani wata wani lauya da yake ce min lokacin sai yana alƙalan shara kwadon iyamu sai ke sai same da wani sai ke cewa ga gashi gashi my lord abubuwa ga su a gaba ka ce me yasa ba za ka zo ba ai ai lawyer is a friend to the court yace mm. ai kai abokin aikin ta yace ai ba in naje kofar chamber ka yace ina kotu ji nake kamar zaki ne zaka sauko ka danne ni mm. sai ce saboda ina zagin mutane ko ko ci musu mutunci a ba ka zagi yace haka kawai mm. yace to nake to me yasa ba ka samu a can ba sai ce ai ka sabon ji nake kamar ta kama ni <laughs> to ka ga irin waɗannan abubuwan lokacin a kotu na ba na manta akwai wani chief george ya zo visiting a kotu na, da izo ni sai na bashi visiting sha ya zauna ni na koma a kujerata na kawo masa kayan aiki ya duba ya duba lokacin kuma sai da wajen minti talatin yana zaune ina kotu ban san ko ba ana ta ana ta ga lauyoyi sun cika kotu ana ta dating na cases ana ta yi ana ta yi da na sauko ne shigo rashin sore sa ran kai sanar da ruwa na zauna akan kujera ta sai ke cewa kai ai yayi sha'awar yadda ya ga ana shari'a nan ya ji daɗi kwarai da ya sake rubuta sai rubuta very good indeed da wani koren gwiwa a visiting book dina ya yaba min da sauransu wani ko da ije da shiga muna kotu biyu ce wajen da ya shi sai sauko a guje to shi bai ba bai commending nashi ba amma ni ya commending na da nake sauko ma da sauransu haka to irin waɗannan abubuwan dai to an shayo su da yawa eh ni ina da mata uku ina da 'ya'ya sha tara maza goma sha ɗaya mata takwar eh, kuma alhamdulillahi mafiyansu duk sun zama mutane a cikinsu akwai mai digiri uku akwai mai digiri biyu akwai ma'aikata sosai to sai masu digiri ɗaya kuma sauransu eh, malam akwai wani abu da kusan yake zama za ka ga a duk inda alkali yake mm. za ka ga yanayin yadda yake gudanar da rayuwar shi a cikin al'umma ta sha bamban da mutumin da yake gama gari wanda ba alkali ba eh. to wani irin kalubale za ka ga shi duk inda alkali yake za ga irin yadda ake zama din nan mm. mutum ya zauna cikin jama'a ta hira yi ta wane ne eh. yaya kake kwatanta irin wannan rayuwar taku ta alkalai da kuma rayuwar da suke mm. mutane da suke da ba alkalai ba mm. to shi ai alkali ba ordinary ba wani mutum ne koma mm, gama gari ba mm. bai kamata ije ya zauna cikin mutane yana hira ko menene ba mm. saboda abin da ake gudu ba a so a saba da shi ne ba a so a saba da shi saboda in ya saba zai ji kunya da haka ma ba a wuce shekara uku ko shekara biyu ba a canja shi ba kuma ba a so ya yi aure a gari saboda yana zai samu surukai za a bi ta kansu a zo a nemi alfarma yawwa so ake dai shi inda za shi duk wurin da za shi hmm. na ɗaya dai farko suturarsa kar a ga alkali da ƙananan kaya hmm. wanda za a ga alamar jikinsa hmm. kar alkali ya zo ban da zamani yanzu suke hawa motar haya da basu su da motocin kar ya zo yana shiga fasinja wani kar ije isoke shi shi da wuka ya yi masa shari'ar da bai ji daɗi ba to kuma ya zamana kowace yana da kaya mai mutunci yadda za ka gan shi kai da ganin sa kasuwan mutum ne mai girma mai daraja tunda alkali yana da mutunci a idon mutane a shirya ba na manta wani mutum ya faɗa sai ike faɗa daga cikin nasarar da samun da tuna yanzu ike cewa shi tun da ike bai taba ganin alkali irera ba tun da ike ike bai taba gani ba ike shi kuma mutum ya zai kai shekara ina ga yanzu tamanin ma ike cewa haka wanda dai ba wani wanda zai masa kama kaza ko yi masa yadda ike so hmm. yake faɗa haka ba na mantawa akwai wani ma da na zauna a garin su hmm. idan alkalai sun je aiki ba na wajen suke tambaya hmm. shin mai kai wa wane ne sai ice ai kana da kirki bai taba gani alkalai ka na ce ba abin da ne masa amma kafin abin da ya faru da na je gare sa dama shi mutumin babba ne kuma mai faɗa aji mai danniya da kama karya ya je sa mai ce an kawo ni garin ka amma ban da kirki ka yi haƙuri da ni na gaya masu ce ban da kirki saboda mutum ne da aka za shi amma zan zo mu gaisa da komai na ce in kana neman alfarma kuma karka aiki ne ka ce kana son gani na so saboda hakan abu ya taso wani ya yi kaza laifi laifi kaza ya ba a masa a taimaka na ce ah wanda yace babu shari'a ko ida kiwa ne ko ikaryawa ne ko icin ya dukiyarwa ne yace babu shari'a mm. ai sai mun mafa hankali akalla dai so akwai shari'a sai ya kwana bakwai a farko mm. in ya rage kwana bakwai kwana ɗaya mutumin nan ba zai fishi ba mm. sai ya gobe ne fa shari'a mutumin mu nace ai babu komai to kaga irin waɗannan abubuwan to saboda haka alƙalin da suke gaggawa suke cewa mai kai wa wane shi ce cewa bai taba ganin alƙali irin ka ba haka yake faɗa a lokacin mutumin yace mai kai masa nace ni dai abin da ya shirya ba masa kuma duk da haka wannan mutumin fa eh. kuma abokin chief joji ne chief joji yana zuwa gidansa shugaban mu eh. amma duk da haka bai min wani kama kira ko kai ni kara ko ba abin da yake so nake ba wallahi nace masa kuma na ce ranka da ina roƙonka don Allah don Annabi a ka da kake yanzu mm. mahaifanka duk sun mutu mm. ka haifa an mutu mm. matanka sun mutu ƴaƴanka sun mutu kar ka yadda ko ɗanka irin rashin gaskiya ka goyi ba rashin gaskiya kaga mu ma mu tana kanmu kai mata kusa ta zo kanka kenan na ce duk ba shi da gaskiya ko ɗanka ne don Allah karka taimake shi mm. nake ga masa haka ice na gode na gode ice ya ji daɗin wannan nasiyar da nake masa mm. to shine har na bar garin nasa kuma ina garin nasa in aka yi haifuwa shi zai bada ragon tuna mota ta ba lafiya shi zai gyara amma duk da haka eh. bai taba samu ya tankofa ne yadda yake so ba to shi alkali kamata yi zama na kamewa mm. ba kuma kowa karka ji kan kali yana tafiya wani ibashi wani abu ya karba ko a kasuwa kar a kawo masa gaisuwa a ce kaza kaza ya karba a'a kar ya karba in ya karba an fiye shi da shi dai shi al'ada in baki ya ci ido zai ji kunya to in ido to kaga za a yi ba saboda alƙali ba wani mutum ne gama garin mutum ba da kowa zai hudda da shi ko kowa ya bashi kaza ko ya karba a'a ana so alƙali ya zama bai kambama da babban riga na tafiya da nutsuwa mm. yawwa da nutsuwa da jajircewa mm. ba ko ina ba in yana tafiya kan tafi bazar bazar kan gudu bazar bazar kan tafi zama dai bare kam haka to cikin nutsuwa mm. to haka ake son alkali zama na'am to kafin mu ci gaba da jin bayani game da siffofin alkali bari mu je hutun rabin lokaci a dan sharuwa in yaso sai mu dawo mu dora daga inda muka tsaya masu kallon mu kar ku manta kuna tare da shirin rayuwata ku biyo bayan hutun rabin lokaci wassalamu alaikum